أيحسب أن لم يره أحد Shin yanzu wannan mai yin fariyar da abin da ya ciyar yana zaton Allah baya ganinsa kuma ba zai yi masa hisabi akan dukiyarsa ba daga ina ya samo ta kuma akan me ya ciyar da ita.